وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منادرا أشيرين آه، دبيوغا آه، وطن رمضان hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu dora na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين bayan ah, Allah subhanahu wata'ala ah, ya gabatar da bayani ta fuskar bayyana mummunan aiki da mummunan manufa da abin da yahudu suke kai da annasara na ɓarna ah, to sai biyo baya kuma da umarta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen isar da saƙon da Allah subhanahu ya turo masa sannan kuma Allah subhanahu ya bayyana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam cewa kada tsoron mai tsoratarwa ko barazana mai barazana ta sa ya ja da baya Allah subhanahu shi zai taimake shi shi zai karfafe shi shi zai tunkuɗe masa dukkan wani abin ƙi wanda zai fuskanta daga abokanan adawa Allah shi zai kare shi ah, sannan Allah subhanahu wata'ala ba zai ba da dama ga kafirai ba ta yadda za su samu dama su sami iko a kansa domin su cutar da shi domin su haifar da matsala dangane da saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo masa don haka ya tsayu wajen isar da wannan sako Allah zai isar masa komi subhanahu ta'ala. to shine Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga Allah ubangijinka dukkan wani abu da Allah subhanahu ta'ala. ya saukar da shi gare ka to ka isar da shi wa illam tafa'al in baka aikata haka ba baka isar da dukkan abin da Allah ya saukar zuwa gare ka ba sai zanto ka isar da wani bangare amma ragowar bangarorin baka isar ba to fa ma ballagta risalata baka isar da sakon da shi Allah subhanahu wata'ala ya turo shi ba isar da sakonsa shine ka isar da dukkanin sakon gaba daya amma isar da wani bangare kamar wani bangare to wannan yana matsayin rashin isar da sakon gaba daya wallahu ya'simuka minan nas ah, kuma Allah subhanahu wata'ala shi zai kare ka shi zai tsare ka daga ainihin cutarwar mutane inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin domin Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da waɗannan mutane wanda suke masu kafircewa Allah masu kafircewa abin da ka zo da shi na gaskiya na wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar gare ka a nan Allah subhanahu wata'ala ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzan alif da lamun da yake cikin al rasul alci ahadiyya alif da lamun ne lil ahad ah, alif da lamun ah, takan zo lil ahad ta fuskoki guda uku ah, takan zo lil ahadiz dhihni wadda shi ake nufi ana alif da lamun anan da take cikin ar-rasul lil ahadi dhihi domin idan aka ce manzo wannan manzon tunaninka da hankalinka zai tafi zuwa ga zai tafi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka alce lil ahadi dhihi ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo shi ne annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam wani lokaci kuma takan zo lil'ahadin zikiri a kawo alif da lamun lil'ahadin zikiri kamar inda Allah ke cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasulahu fa akhadnahu akhadan wabila cewa lalle mun turo wani manzo zuwa gare su mai ba da shaida akan sun amsa kiran ko ba su amsa ba kamar yadda muka turo wani manzo zuwa ga fir'auna fa'asa fir'aunu rasula sai fir'auna ya saba wa shi wannan manzan da aka tura zuwa gare shi to alif da lamun da yake cikin fa'asa fir'aun rasula lil ahdi dhikri saboda ah, manzon ya gabata kama arsalna ila fir'auna rasulan yazo bin nakira to da aka maimaita shi kuma sai zanto me bil ma'arifa nuni akan cewa wannan dai manzon da aka tura zuwa ga fir'auna shine dai wanda ya saba wa dai لأن النكرة إذا أعيدت صارت معرفة nakira idan aka maimaita ta to kuma ta zanto me abin aka sani to da aka sai sanya alif da lamun tunda an maimaita nakirar sai zanto fa'asa fir'aunu rasula da haka lil ahadi dhikri sannan aka kawo alif da lamun lil ahadi al huduri kamar yadda Allah cewa al yawma wa atimamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma alif da lamun da yake cikin al-yawma lil ahdi al-huduri ana wannan yinin wannan yinin da kuke ciki to na cika muku addinu inji Allah subhanahu ta'ala na kammala muku shi ya riga ya cika dukkan wani abu da ake bukata an gama saukar da shi kuma na cika muku ni'imomi na na kuma yardar muku da musulunci a matsayin cewa shine addini wanda za ku bautata min da shi to shi ne Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo idan aka ce al-rasul ala wazani fa'ul wato shine dan aiki wanda aka tura daga ainihin arsala yursilu irsalan arsala yursilu irsalan al-irsal shine aiken to duk inda aka samu aike to za a sami mursil mai yin aike za a sami kuma mursal wanda aka aika sannan kuma za a samu mursalun bai abinda aka yi aiken da shi sannan za a samu mursalul lahu wanda aka yi aiken dominsa sannan kuma za a samu al-risala ko ka ce al-irsal wanda shi ne aike ne to da haka Allah ya kira kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam da cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo abin nufi wanda aka aika aka tura da aike domin ya zanto mai bushara ga waɗanda suka karɓi wannan aiken suke aiki da shi bushara da gidan aljanna domin ya zanto kuma mai gargaɗi da gidan wuta da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suka wa wannan aiken shi ne ina naka bilhaƙi bashiran wa nazira wala tasa'al ko wala tusu'alu an ashabil jahim lalle mun aiko ka da gaskiya ah, halin kasancewarka kana mai bushara kuma halin kasancewarka kana ainihin ah, mai gargadi ah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila bi iznihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi Allah fadlan kabira ya kai wannan annabi lalle mun turo ka kana mai shaida ga al'ummun da suka shuɗe a baya na cewa sun bi annabawansu da manzanninsu ko ba su ba kuma kana mai shaida ga al'ummarka kuma kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka amsa kiran Allah subhanahu wataala suka bi kuma kana mai gargadi ga ainihin gidan wuta da azaba ga waɗanda suka ainihin bijire shine ya ayyuhar rasulu sai Allah ce balligh ka isar wannan fi'il amri na ballaga yuballighu tabaliga at-tabalig isar da haka aka ce da manzala Allah ka isar da ma unzila ilayka abinda aka saukar daga Allah ubangijinka wanda shine alkur'ani mai girma ka isar da shi kamar yadda Allah subhanahu ta’ala ya saukar maka da shi wa illam tafa'al fama ballaghta risalata in baka aikata wannan abin da Allah subhanahu ta’ala yake umartarka da shi ba na isar da wannan sako to fa baka isar da sakon Allah din ba isar da wani bangare ya zanto ka bar wani bangare baka isar ba to daidai wa daidai yake da rashin isarwar gaba daya ba ma ballagata risalata baka isar da sakon Allah din ba wannan ita ce kira'a ta jumhurul qurra ba ma ta risalata akwai kira'a ta alimam nafi' da alimam eh, ibn ibnu abri kuma ruwayatu shu'uba abubakar bin ayyash an asim bin abin najud al-kufi asim bin bahdala al-kufi kuma kira ta abu ja'afar da yaqub al-hadrami bama ballaghta risalati baka isar da sakonnin Allah subhanahu wataala ba idan baka duba kira'ar da ta zo bil ifrat bama ballaghta risalata baka isar da Allah ba to wannan duba ga shi kansa da aka turo masa wanda shine alqur'ani din duba ga shi kansa idan kuma muka ɗauki kira'ar fama ballagta risalati baka isar da saƙonnin shi Allah subhanahu wa ba wannan duba kuma ga abin da saƙon ya ƙunsa na shari'o'i da hukunce-hukunce azumi ibada ce mai zaman kanta sallah zakka aikin haji kaza da kaza da kaza da kaza in ka haɗa waɗannan to an samu an samu saƙonni domin kowanne ɗaya daga cikin su sako ne daga Allah subhanahu wataala domin ka haɗa sai zanto ka samu sakon cewa kuma saƙo to wannan duba ga shi ne asalin saƙon wanda ya kunshi waɗannan abubuwa wanda shi ne alqur'ani din eh, mai girma subhanahu wataala wallahu ya minan nas eh, Allah zai kare ka zai tsare ka daga ainihin cutarwar mutane ba za su iya ci maka ba ba za su iya cutar da kai ba su hana ka isar da wannan saƙo na Allah subhanahu ta’ala a nan Allah yana lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam yana kwantar masa da hankali wajen nuni akan cewa ya isar da saƙon, Allah zai isar masa ta fuskar ba shi kariya ta fuskar tsare shi ta kare shi ga dukkan wani mai nufin ya kawo matsala ya kawo cutarwa wajen hana isar da wannan sakon to Allah zai magance masa kamar da nake cewa fasda abi ma Umar wa a'rid 'anil mushrikeen innaka fainaka mustahzi'in ka fasa gaskiya wajen bayyana ta da abin da ake umartarka na bayanin gaskiya ne ka kauda kai ga mushrikai game da cutar wasu game da wotarsu Allah ce lalle mu mun isar maka su izgilin da suke yi ƙoƙarin yunkurin cutar da kai to mu riga mun isar maka su masu izgilanci su ne mushrikai ba za su iya cutar da kai ba kamar inda Allah ke cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim ah, in suka juya baya kan wannan abin da ka zo da shi na shari'a na gaskiya to Allah ce da sannu Allah zai isar maka sharrus ba za su iya cutar da kai ba da haka ya kara tunatar da manzo Allah cewa mai alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa man yudhillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam shin Allah bai zanto mai isarwa ga bawansa ba bala Allah ya zanto mai isarwa ga bawansa to ta yaya suna tsoratar da kai wani Allah ne subhanahu ta'ala suna tsoratar da kai wani Allah don su jefa maka tunanin cewa wani Allah zai iya cutar da kai zai iya kawo maka matsala wajen rashin isar da wannan sako ba abin da zai faru ka isar da sakon Allah subhanahu ta'ala ka bayyana abin da yake na gaskiya sai ka kau da kai ka rabu da su in kira ka isar da wannan sakon to ka riga ka gama fatawalla anhum fama anta bimalum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka kau da kai gabarin su idan ka isar da sakon kai ba abin zargi bane zantowarka abin zargi shine zanto baka isar da sakon ba wa in imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaykal balagh wa alaina alhisab ah, abin da yake kanka shine isar da sakon hisabi da bincike da bin diddigi da sakan yawa mutane wannan akan mu yake kai kawai ka isar da sakon wanda ya karbi shari'a to shi ya dace wanda kuma bai karbi shari'a ba to wannan ba abu ne wanda ya zama dole akan ka lasta alaihi bi musaytir illa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu Allahu al'adab al-akbar abinda yake kanka kawai isar da sako din ba wa shiryar da su ba laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin isar da sako shine abinda yake kanka mu kuma sakamako yana gare mu wanda ya bi shiriya za mu sakanya masa abin da ya dace da shiriyar da ya bi wanda kuma ya kaucewa shiriya za mu sakanya masa abin da ya dace da kaucewa shiriya kai dai kawai ka isar da sakon Allah subhanahu wataala wa in tudiuhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin in kuka yi da'a ga shi wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam za ku shiru ba abinda da yake kan wannan manzon sai isarwa isarwa da take a bayyana a fili karara shi yasa al-imam muhammad bin muslim eh, bin shihab bin rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai ahadut tabi'in yake cewa kamar yadda al'iman bukari ya ambata cikin sahih bukari yana cewa minallahi al risala wa ala rasuli al-balagh wa alayna at turo da sako wannan daga Allah yake Allah shi yake zabar wanda ya so ya mai da shi dan aikinsa ya mai da shi manzo sannan abin da yake kan manzon kuma shine isar da sakon mu kuma abin da yake kanmu shine mu miƙa wuya mu yadda wannan sakon daga Allah subhanahu wataala yake mu karba wannan shine abin da yake kanmu wallahu ya minan nas inna allaha la yahdil qaumal kafirin wannan sai to jumla ce ta aliliya idan kai wakafi ka tsaya da wakafi da dai fadin Allah cewa wallahu ya'asibuka minan nas sai to jumla ba jumla ce ta aliliya eh, Allah zai tsare ka zai kare ka daga cutarwar mutane aili anna Allah la yahdil qaumal kafirin domin Allah bai shiryar da waɗannan mutanen da suke masu kafircewa abin da yake na gaskiya Allah bai datar da su bai dora su ya ba su dama har su iya cutar da kai Allah ba zai datar da su ga wannan ba ko da sun yi yunkuri ba za su iya ba shi ne walan ya ja'ala Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila bai yi wa Allah bai sanya hanya ga kafirai su samu damar rubtugu ga dukkanin masu imani idan to sun samu rinja akan su wannan bai yi wa to da haka Allah yake yi wa manzo Allah bayanin cewa Allah ba zai dayatar da su wannan kafar ba duk yunkurin da za su duk abin da za su kulla to Allah zai warware shi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sun kulla makirci Allah ya warware makirci innahum yakiduna kaida wa akidu kaida su suna kulla kaidi iyakar kulla kaidi Allah kuma yace ni kuma ina warware kaidun nasu iyakar warware kaidi ne don haka Allah ba zai ba su dama ba ta yana za su iya cutar da kai wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ah, sannan zai ɗauki ah, fiskar kuma cewa inna Allah la yahdi al kafirin ah, abin nufi Allah bai datar da su ta yanda zai zanto sun karɓi abin da yake na shirya a sakamakon shirya ta zo musu sai suka bijire suka kangare mata suka juya mata baya sai Allah ya tabbatar da cewa akan kafirci da su tabbata to da haka waɗannan kafiran Allah ba zai shiryar da su ba zuwa ga tafarkin shiriya zuwa ga musulunci zuwa ga yin imani da abin da ka zo da shi kamar inda Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'arhum kullu ayatin hatta yarawul azabar alim lalle waɗanda wato ainihin kalmar Allah ubangijin ka tabbata a kansu na cewa za su mutu kan kafirci to ba za su yi imani ba ko da kuwa dukkanin kowace aya za ta zo musu ba za su yi imani ba ba za su karɓi wannan abin da ka zo da shi na gaskiya ba su ne innan lalina kafaru sawa'un alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سوني وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سوني ما سوى قالوا سواء علينا أو عزت أم لم تكن من الواعزين an gane ba cewa shin yi mana wa'azi ko kuma baka zanto daga cikin masu wa'azi ba to wa'azinka da rashin wa'azinka duk ɗaya ne ba zai canja mu daga kan tsarin da muke kai ba na kafirci za mu tabbata a kai to su Allah yake batun cewa ba zai shiryar da su zuwa ga wato ainihin abin da yake na shirya ba balle har su karɓe ta su yi aiki da ita a sakamakon sun bijire sun kangare falan ma zagu a zagallahu sun man sarafu sarafa Allahu qulubahum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ba za su yi imani ba to idan muka duba waɗannan fuskoki guda biyu duk ayat ta ɗauka an gane ba Allah subhanahu wata'ala bai ba wa kafirai dama da za su iya rinjayar dukkanin masu imani sai iya cutar da kai a matsayinka na annabin Allah manzon Allah wajen hana ka isar da wannan sakon Allah ba zai datar da su ga haka ba sannan kafiran da Allah ya hukunta musu tabbata kan bata to su ma Allah ba zai datar da su zuwa ga shari'a din ba a sakamakon sun bijire mata don haka ayat ta yi me ta ga mai fuskokin biyu gaba daya to wannan aya za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo to cikin nan sai muka fahimci tabbatar da manzancin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tabbatar da cewa annabin Allah manzansa ne an gani masu musawa masu korewa wannan bai haifar da kowace irin matsala cikin mai ka cewa kai manzon Allah ne domin Allah da kansa ya tabbatar da cewa kai manzansa ne dan kafirai sun karyata to Allah shi ya shaida cewa kai manzansa ne kamar da yake cewa wa yaqulu ladina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab waɗanda suka kafirta suna cewa kai ba ɗan aikin Allah bane kai ba manzon Allah bane kai ba abin turowa bane ka ce da su Allah ya isa shaida tsakanina da ku abin nufi Allah ya yadda cewa ni manzon ne da kuma waɗanda suke da ilimin littafi al-yahudu wan nasara su ma sun san cewa ni manzon Allah ne eh, lalle ni dan aikin Allah ne subhanahu wataala kamar inda Allah ke ce wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadu rasulillah Allah ya isa shaida cewa lalle annai Muhammad manzon Allah ne to shine ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mun fahimci tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ce balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga Allah Ubangijinka a nan sai muka fahimci wajabci isar da wannan saƙon ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya turo shi da shi kuma lalle manzon Allah ya yi mai ya isar ya isar sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ah, take cewa da manzo Allah zai ɓoye wata aya daga cikin ayoyin da Allah ya turo shi da su to da ya ɓoye wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ahzab wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu haƙu an takhsha kana koye abin da yake cikin ranka wanda kuma Allah zai bayyana shi game da batun eh, Zainab bintu jihashin matar eh, zainu bin Harisa, manzu Allah a ransa ya gamsu yana santa to amma yana jin nauyi tunda Zaidu a gidansa yake har ma ake cewa zaidu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake jin nauyin bayyanawa to sai Allah ya saukar da wannan ayar wanda Allah yake nuna yake nuna cewa hakan ba abin da ya kamata ba kenan ko da ya boye Allah zai bayyana to manzo Allah ya boye wannan ayar wanda ayar kai tsaye kaman tana mai. tana hannunka mai sanda ne ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam amma ya bayyana ta bai boye ta ba to da haka dukkan abin da yake na sakon Allah manzan Allah ya isar da shi ya tabbata ga ita Aisha radiyallahu anha ya zo cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim ah, take cewa dukkan wanda ya raya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya boye wani abu daga abinda aka yi masa wahayi aka turo shi da shi to wannan ya kirkiri mafi girman ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce da manzon Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka sauka zuwa gare ka don haka manzan Allah ya isar mafi cikar isarwa ya bayyana wannan saƙon mafi ainihin cikar bayyanawa ta yadda ya samu mutanen da suke sun fi kowa jahilci a ban ƙasa a sakamakon isar da saƙon da Allah ya umarce shi da ya yi yake isarwar sai ya mai da waɗannan mutane suka zanto mafiya ilimin mutane mafiya kowa sanin Allah bayan shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi saboda haka manzan Allah ya isar da sakon Allah mafi cikar isarwa da haka ya tabbata hadisin Jabir uh, bin Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma wanda yana cikin uh, sahih Muslim uh, hijjatul wada' hajjin bankwana wanda an yi shi a shekara ta goma bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ga tarin sahabbai duniya ce ta hadu gaba ɗaya dubunan sahabbai manzan Allah ya miƙe ya ce ku ababen tambaya ne game da ni me za ku ce idan an tambaye ku a kai kaina sai sahabbai suka ce za mu shaida cewa lalle kai ka isar da saƙon da aka turo karshe kuma ka bayar da amana take kanka kuma ka yi nasiha cikakkiyar nasiha ga al'umma saboda haka manzo Allah sai ya daga dan yatsansa yake nunawa zuwa ga sama yana cewa ya Allah shin na isar ya Allah shin na isar ya Allah shin na isar Allah ka shaida da na isar wannan dalili kuma kan cewa Allah yana sama me yasa manzalo ne ya tsansa sama nuni akan cewa Allah sama yake kamar da ibnu qayyim nuni cikin annuniyya rahimahullah ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahihul bukhari shi ba a hijjatu wa din banzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake tambaye sahabbai cewa wannan wani yinin ku ne wannan wani eh, watan ku ne har ya zo yake tikewa da magana cewa ya Allah shi na isar ya Allah shi na isar ya Allah shi na isar abin nufi Allah ka shaida na isar da wannan sakon naka Allah ka shaida na isar da wannan sakon naka kuma haka ya hadisin abdullahi bin umar shi ma na cikin sahih bukhari ya zo ta hadisin abi bakara nufai bin haris shi ma na cikin sahih bukhari wanda duk manzo Allah ya bayyana cikin waɗannan hadisan da ragowar su cewa ya isa da dukkan sakon da Allah ya turo shi da shi sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da ya boye wanda bai bayyana shi ba shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari da al-adab al-mufrad da sahih muslim ali bin abi talib radiyallahu an aka tambaye cewa shi manzo Allah ya keɓance ku da wani abu banda ragowar mutane abin nabi akwai wani abu na wahayin da aka masa ya ɓoye iyaku koyi ya bewa bai bewa ragowar mutane ba ali bin abi talib radiyallahu an yace manzo Allah bai keɓance mu da wani abu da sauran mutane sai dai abin da yake cikin rigar takwabin nan nawa an gane saboda haka da ya bude sai ya fito da wata takarda abinda yake rubuce a jikinta shine batun ne diya da bakin kuma fansar eh, fursunan yaƙi da kama da kuma batun cewa ba a kashe musulmi domin kafiri to kaga wannan abu ne wanda yake mai tabbatacce da sananne kuma wajen sahabbai yace kuma sai fahimta da Allah yake baiwa mutum ta littafinsa sai wannan wannan kuma sai ya zama dalili akan cewa ashe ana yin rubutu na hadisi kenan tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga takarda an samu Ali bin Abi Talib ya rubuta sai zan to ga masu cewa rubutu ma bid'a ne saboda hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahih Muslim la taktubu anni ghayr al-Qur'an kada ku rubuta abin da yake ba alkur'ani ba wannan a farko al'amari ne domin kada a cakuta alkur'ani da abin da yake ba alkur'ani ba domin kuma manzo Allah ya zabar da sahabbai akan haddace ilimi kasu dogara da littafi a suna haddace ilimi an gane shi yasa wanda ya samu tabbacin cewa ba za su cakuta qur'anin da abin da yake ba qur'ani ba sai ba su da masu rubuta hadisi ne kaman abdullahi bin abdul as wanda yana cikin sunani abi daud da sunani darimi fil muqaddima manzo Allah ya bashi dama yi rubutu har ma kafirai mushrikai suke kokarin zarginsa sa cewa to fa manzo Allah kan faɗi hadisi a halin fishi da kuma halin rashin fishi kakka zo ka rubuta abin da ke zai zama matsala kenan sai zo ya ga manzo sai manzo Allah yake cewa ka rubuta dukkan abin da yake da gare ni ba abin da ke fitowa da gare ni sai gaskiya shi yasa al-khatib al-baghdadi yayi littafi taqyidul ilm shi yasa al-imam al-bukhari a kitabul ilm cikin sahih al-bukhari yayi babu kitabatil ilm babin da yake bayani akan cewa ana rubuta ilimi ya kawo hadisai kuma da suke nuni akan haka karkashin babin da haka manzo Allah babu wani abu da ya boye face ya isar da shi ga sa gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda Allah ya umarce shi to a cewa kuma balligi ma unzila ilayka at-tabliq anan ya shafi at-tabaligul lafazi da kuma at-tabaligul ma'anawi at-tabaligul lafazi shine isar da lafazi shi alqur'ani kamar yadda Allah ya turo zuwa gare shi to isar da lafazin manzo Allah yayi sai kuma at-tabaligul ma'anawi isar da shi alqur'anin ta fuskar bayanin abin da ya kunsa kamar da Allah ce da shi bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sauka maka da alqur'ani domin ka bayyana ga mutane litubayyana lamut ta'lil lamul illa lamus sabab dan ka bayyana ga mutane abinda aka sassauka zuwa gare su to manzo Allah yayi bayani an gane ba shi yasa zamu ga hukunce hukuncin alqur'ani wasu sun zo a dunkule sai manzo Allah yayi ne yayi bayanin su a fayyace sallah ya yi bayaninta ga yadda ake yin ta azumi aikin haji da sauransu da haka lafazin balligi ya kushi a tabalighul lafazi da kuma a tabalighul ma'anawi kuma kowanne manzo Allah ya tsaye da yinsa sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma a wannan aya mun fahimci wajabcin isar da sakon Allah subhanahu wataala kan malamai kamar yadda ya wajaba kan annabin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kuma ya wajaba kan malamai saboda malamai sune mai magada annabawa kamar yadda ya tabbata hadisin uh, Abi Darda wanda yana cikin Sunan Abi Dawud Jami'u Tirmidhi Sunan Ibn Majah fil Muqaddimah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal bi isnad hasan manzala kace al-ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحز وافر ما لم يسنى ما قادة أنبا أنبا بس قادة ديناري بكو درهمي آسن قادة ne dukkan wanda ya yi riko da ilimi to ya yi riko da wani rabo wanda yake cikakke saboda haka wajibi ne akan malamai isar da ne isar da sakon Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah yace a hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As wanda yana cikin sahih Bukhari cewa ballighu anni walau aya ku isar da dukkan abin da kuka ji daga gare ni walau aya duk kankantar abin hadisi ɗaya ka kiyaye hadisi biyu hadisi uku walau aya anan ba wai nufin aya da ta alkur'ani ba a nuni akan mai takaituwar abin da rashin yawansa shi yasa a wannan jumlar ballighu anni walau aya mu ga akwai ababe guda uku akwai abubuwa ɗaya ɗaya har guda uku ballighu nan mun samu mai takalif takalif ɗora maka mai nauyin isar da saƙon gwargwadon abin da ka sani na saƙon da manzan Allah ya zai shi to yi ƙoƙarin ka isar da shi sannan an ni mun samu mai tasharif domin wannan ibafa ce ta sharif da ya ce daga gare ni nuna mai nuna girman abu da darajarsa sannan cewa walau aya nan kuma samu mai ta hafif sauƙaƙawa sauƙaƙawa ba wai sai ka tara abubuwa da yawa ba a duk ƙanƙantar abin duk damar da ka samu to yi ƙoƙari ka isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala gurgunan abin da ka sani to da haka wajibi ne kan malamai wato ainihin ah, isar da wato ainihin wannan sako daga Allah subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa a ah, ah, sauƙaƙƙe ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne ya sauƙar da shi ba wai kirkira bace kamar da suke cewa qalu asatirul awwalin nakatatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asida. qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard a kace da su wanda yake sanin abin da yake boye a sammai da kasa shi ya saukar da shi ba wai daga gare ka yake ba a'a wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya Allah ya kebance manzon Allah da ar-rububiyyatul mai khassa ya ce daga ubangijinka nuna mai kulawa da matsayi da daraja da kusanci daga Allah ubangijinka sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa isar da wani bangare na sakon da aka umarce ka daga isar da shi gaba daya daidai yake da me da rashin isar da saƙon. haka Allah ce da manzo Allah wa illam tafa'al fama ballaghata risalata in baka isar da sakon gaba ɗaya ba baka aikata wannan abin da aka gaya maka ba to baka isar da sakon ba don haka wajibi ne yayin da aka nemi mutum da ya isar da abu gaba ɗaya to ya isar da shi gaba ɗaya inda zai isar da wani bangare na abin to sunansa wanda bai isar ba sunansa wanda bai isar ba wa illam tafa'al fa ma ballagata risalati sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin jan kunne ga wanda yake mai babban matsayi to ina kuma ga wanda yake mai mai karon matsayi kenan idan manzo Allah za a gaya masa haka cewa inda zai isar da wani bangare ya zanto bai isar da ragowar bangaren ba to sunansa me wanda bai isar ba Allah ya gaya masa wani magana to ina kuma ga wanda yake ba shi ba kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine abinda bahaushe yake cewa a tauna me tsakuwa dan aya abin nufi dan abewa aya tsoro kenan dan abewa aya tsoro tana ji ana tauna tsakuwa to fa ina ga ita kenan lalle za ta razana ta san dai tsakuwa ba dai take da wato aya ba to Allah yakan faɗi wannan magana daga manzo Allah to ina ga wurinsa kamar walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin Allah yake ga manzo Allah wannan magana da zai kago wani abu akan wanda ban faɗa bai ce mun faɗa Allah ce da mun damke shi da dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda yake ba shi ba ku? sallallahu alaihi wasallam shine wa illam tafa'al fa ma ballagata risalat sai Allah ce wallahu ya ashimuka minan nas ah, Allah shine mai tsare ka mai kare ka daga wato ainihin cutarwar mutane domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan samu razana saboda abinda kafare suke masana na kulli na makirce-makirce tun lokacin da yake makka kafin ya hijira zuwa madina Eh, sai da mana kuma cikin tsari na Allah subhanahu ta’ala sai Allah ya sanya babbansa Abu Talib ya zanto mai mai ba da kariya mai tun kuɗi dukkan wani abu da manzo Allah zai fuskanta na daga makiya na daga mahassada na daga abokanan adawa daga kafiran maka duk yunkurin da suka yi to shi Abu Talib kuma sai ya kare sannan cikin hikima ta Allah kuma sai zanto Allah bai hukunta wa shi Abu Talib din musulunta ba sai zanto yana nan matsayin tare da su akan addini da suke kai to wannan sai bai zuwa ga wanzuwar mai girman sa da darajarsa da ƙimarsa wajen su su kafare tunda tare yake da su har yanzu inda ya musulunta to nan da ba za ta samu ba to wannan ganin cewa yana tare da su kuma gashi babban mutum to duk abin da za su yi yunkurin su yi na cutarwa ga manzo Allah sai hana sai kuma su hau sai ba manzo Allah kariya da tsaro sallallahu alaihi to haka manzo Allah yake zaune a garin Makka har Abu Talib ya koma ga Allah sannan kuma sai Allah ya samar da wasu zarata din kuma irin su Umar bin Khattab an gane shi yasa Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari yake cewa ma zilla a izzatan mundu aslama umar ba mu gushe ba muna masu buwaya masu daraja tun lokacin da umar ya musulunta sai zan ta kawai ce aiko a fito a bayyana da'awa kawai tsoron ka sai a kara samun freedom da cikakken yanci to sai zama tasirin wannan barazanar da manzo Allah ya yi ta gani a garin makka sai kuma Allah ya hukunta masa yin hijira zuwa madina to dan ma sai Allah ya hukunta mutanen madina suka karfi shi manzon Allah sallallahu suka karfafe shi suka rungume shi duk daga cikin mai kariyar Allah din gare shi suka ba shi kariya cikakkiyar kariya da fuskar kuɗi dukkan wani abin cutarwa to don haka aka kira su ma da mai da al'ansar mataimaka saboda taimakon da suka bayar ga addinin Allah subhanahu ta'ala wajen karɓan manzan Allah da karɓar dukkan wanda ya hijira daga inda ya hijira to sai zama da farko farkon da manzan Allah ya je Madina ah, bayan hijira da shekara biyu to sai zama da yake dan samu razana cikin dare a sakamakon abubuwan da yake tunowa ah, waɗanda ya fuskanta a garin makka ƙalubalen da ake kawowa sai mafansa ya kare ya tunkuɗe to shi ne Aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda yake cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim take cewa wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasa bacci ya kasa bacci yana cikin yanayi na tsorata yana mai razana sai na ce da shi ya rasulullah me ya faru ne me ya same ka sai ce ina ma zan samu wanda zai zo ya min gadi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana faɗin wannan magana kawai ɗan wani lokaci sai ga sa'ad bin malik shine sa'ad bin abi waqqas sai ya zo da takwabinsa a zare sai manzo Allah ce me zo da kai sai ce na zo ne in maka gadi ya rasu rasulullah saboda haka yau manza Allah gadi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi mai ya tsare manza Allah ya kare shi to wannan gadin da shi sa'ad da bin abi waqqas yana daga cikin mai wallahu ya asimuka minan nas sai zanto wannan tsoron da wannan razanin da sai zanto Allah ya mai ya gusar da shi ga bari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar ma yanda ya tabbata cikin Jami'ul Bayan na Abu Ja'far al-Tabari ta hanyar Abdullah bin Shaqiq da kuma Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mursalan dukkan su tabi'ai ne kuma sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi da Abdullah bin Shaqiq ah, suke cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato akan akan yi gadinsa akan tsare shi har ma Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yake cewa sahabbai suna sashi a gaba suna suna bin su a baya suna kulawa da shi suna kare shi domin kada wani abin cutarwa ya zo har sai da Allah ya saukar da wannan ayar wallahu ya muka minan nas sai manzo Allah ya ce da su sahabbai abin nufi a ku je shikenan ku juya ku tafi Allah zai kare ni Allah zai tsare ni ya umarci su da haka sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi hadisi ne mursal ta mursal guda biyu ta hanyar Imam Ibn Ka'ab al-Qurazi Ta hanyar kuma abdullah bin shakil mursal wanda mursal kuma da'ifi duk da ya zo cikin jami'u tirmizi mausula ta hanyar shi abdullahi bin ko zuwa ga aisha sannan tirmizi kuma ya yi nuni zuwa ga cewa hadisun an rawaito shi mursala ga abdullahi bin shaqiq ba tare da ambaton aisha ba kamar da shi a ɗabari ya rawaito cikin jami'ul bayan mursalan kuma ya rawaito shi mausulan daga Abdullah bin Shaqiq kuma zuwa ga ita Aisha kamar yadda Tirmidhi ya rawaito cikin Jami'u Tirmidhi an gane to sai zama cikin ah, isnadin akwai Abu Qudama al-Ansari Abu Qudama al-Ansari wanda ba'ifi ne ba'ifi ne duk da yake kuma hadisin yana da wata hanya wanda ya inganta ta wannan hanya ne an gane da haka sai manzo Allah ya ce da sahabbai shikenan su je su kama gabansu ya mazo cikin al-mu'jam al-awsat na Abul Qasim at-Tabarani ta hanyar Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan yake cewa babban manzan Allah al-Abbas bin Abdul Muttalib yana daga cikin masu gadin manzo Allah masu tsare shi masu bashi kariya to amma wannan hadisin da'ifi ne sanadan wa matana ta fuskar sanadi akwai atiyatul aufi ta fuskar matani kuma akwai nakara domin wannan sura suratul ma'ida eh, eh, sura ce mai wato ainihin eh, madaniya kuma tana daga cikin farko-farkon surorin da aka saukar wato ainihin a madina farko-farko an gane ba tun ba a ɗauki lokaci ba to ka kuwa al'abbas bin abdul a lokacin bai musulunta ba a lokacin bai musulunta ba don haka akwai kara da fiskar matanin shi wannan ainihin hadisi ne sannan ya zo cikin al-mu'jamul kabir na abul qasim at ta hanyar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wanda yana cewa abu talib ya kasance yakan turowa manzan Allah sallallahu wanda za su yi masa gadi su tsare shi su ba shi kariya har sai da ƙarshe Allah ya saukar da ita wannan aya daga na sai manzan Allah ya daina bukatar ba shi ba wannan hadisi bai inganta ba matanan wa da fuskar sanadinsa akwai annadaru bin ah, abdurrahman wanda da'ifi ne da fuskar matanin kuma akwai na kara domin a ah, abu talib ai eh, yana nan lokacin da wannan aya ta sauka inda aya ce madaniya ba bakiyar shi kuma kaga ya rayu a maka kuma a maka yarsu tun kafin mai tun kafin hijira don haka bai inganta ba kamar da al'imam ibn kasir ya yi zuwa ga haka cikin tafsirul ƙura'an uh, al'azim uh, don haka a uh, ragowar bayanai gobe sai mu dora duba ga cewa lokaci ya yi wa bi hazan kadar kifaya walhamdulillah rabbil alim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba malam mai tambaya na farko yana so yana roƙon malam ya bayyana masa menene matsayin tahajjud sallan tahajjud sannan kuma yinsa a gida ko a masallaci wanne ne ya fi alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd salatu tahajjud sunna ce daga cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akan ce mata kuma qiyamul layl akan ce mata salatul wutr akan ce mata kuma salatu tarawih duk suna ne ga abu guda daya an ce mata at-tahajjud saboda takunu ba'da al-hajada wato bayan an kwanta bacci an tashi ake yin ta an kwanta bacci sai a tashi karfe 1 ko karfe 2 guda haka akan ce mata da at-tahajjud salatu at-tahajjud ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آه، كما أنت متى قيام الليل سبحان الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا وما يتبت تكن سيه البخاري سيه مسلم cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man sama ramadana man yaqum lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sannan kuma an ce mata wato ainihin salatul witr saboda eh, ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi batun cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witra hadisi cikin sahih al-bukhari da sahih muslim kusan ya karshen sallar ku ta dar wutira. da haka akan ce mata salatul wutir saboda tana tare da wutiri ne. shi yasa ma wasu sukan kiranta da haka ta fuskar rubutu kamar Muhammadu bin Nasr al yana da kitabu salatul witr kitabu salatul witr wanda bayani ne akan sallar dare gaba daya sannan an ce mata at-tarawih an gane ba daga ainihin Allah ya ne hutu saboda idan aka yi adadin wasu rako'i akan akan hutawa da aka aka ce mata at-tarawih wanda ya zo cikin asnanul kubra ta imam al-bayhaqi amma bai inganta ba an gane saboda haka duk suna ne ga abin da yake guda daya to yin sallar nafila a cikin gida wannan shehu falala hadisin zaid bin thabit wanda yana cikin sahih bukhari sahih muslim manzala ce afdalu salatul mar'i fi baitihi illa makatuba mafi fallas sallar mutum shine sallar da zai a cikin gidansa sai dai in ta ce sai dai in ta ce da haka sallar nafila ana so a yi ta a cikin gida shi yasa ma ya tabbata cikin uh, sahih muslim manzala ga cewa kada ku sanya gidajen ku su zanto makabarta ana kuna yin sallar nafila a cikin gidajen wannan shi ya fi amma banda wata ramadana idan ramadana ya zo to abin da ya fa a fito masallaci a da ragowar jama'a sai a yi domin raya dararen wata ramadana wannan shi ya ka kai a jam'i wannan shi ya fi. saboda hadisin Abu zar wanda yana cikin sunani a Dawud wanda manzo gaci dukkan wanda ya tashi ya tsayu tare da liman a sallar dare har liman ya kare sallar to za a rubuta masa ladan yara da ran gaba za a rubuta masa ladan yara da ran gaba daya ya kuma hadisin Aisha wanda yake cikin sayi bukari sayi Muslim manzo Allah ya fito sahabbai sun bi shi daga baya tsoron cewa kada a wajabta sai dai na ba illa ta sa manzo Allah na fito yanzu babu ita tunda sai manzo Allah yana za a yi me za a wajabta yanzu kuma baya ne sallallahu shi yasa Umar dan Khattab sai yi me sai ya karfafa haka kamar da yake cikin al-Muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laysi wanda ya zo ma cikin sahih al-Bukhari da haka a yi a jam'i in a wata ramadana ne wannan shi ya fi amma wajen ramadana ka yi a gidanka wannan kuma shi ya fi wannan shi ne akwai eh, hadisai da yawa akai wallahu ala tafsiri a rediyo alhalin mutum yana banɗaki eh, jin tafsiri a rediyo a halin mutum yana banɗaki a wannan babu komi akai babu komi akai wannan ya zama ya zama ya zama ya zama wannan kenan Muhammad bin Idris al-Hanzali kenan Abu Hatim al-Razi an gane ba Muhammad bin Idris al-Hanzali Abu Hatim al-Razi shi haka tsarin sa yake haka yake rayuwa an gane kamar yadda al-Zahabi ya ambata cikin siyaru alamin nubala a sa ya kasance idan ya shiga banɗaki sai ya sa ɗansa abdurrahman bin abi hatim wanda a shahiru bin abi hatim sai ya ce yana karanta masa hadisai yana ji saboda haka ɗansa yana karanta masa shi kuma yana banɗaki yana ji saboda kada ya asarar wannan lokacin na shiga banɗaki to hakan ma sai ya sa ɗan yana karanta masa yana ɗaga murya yana ji a cikin banɗaki in ya fito kuma sai ya karɓa ci gaba da yi kuma ya zama ya zama wannan kenan wato ainihin abdussalam kenan abul barakat al-majid sahibu muntakal akhbar mai littafin muntakal akhbar wanda ashokani ya masa sharhin nailu awtar shi ma haka yake wanda ibnu qayyim ya ambata rawatul muhibbin wa nuzuhatul mushtaqin an gane fasalin da yake bayani akan soyayya da abin da yake bayuwa zuwa ga ita soyayya sai ya kawo cewa malaminsu ibn taimiyya ya gaya musu shi kuma babansa abdulhalim ya ba shi labari game da babansa abdulsalam kaka ibn taimiyya ɗin kenan tunda ibn taymiya shine uh, abul abbas uh, ahmad bin abdul halim bin abdul salam an gane ba uh, bin abdullah bin muhammad bin al-qasim ibn taymiya al-harrani an-numairi al-hanbali ad-dimashqi an gane to kakansa shi abdul halim in ji baba ibn ya ke gaya musu kame da ibi kai ya kawo cikin wata muhibbin idan ya shiga ban daki sai ya bashi littafi sai ce kana karanta min ka daga murya ka daga murya ka sosai domin in ji to sai ya ɗaga murya yana karanta da ƙarfi shi kuma baban yana ban daki yana ji har ya fito saboda kada ya asarar wannan lokacin idan to yana yana cikin ban daki yana biyan bukata to kaga ba damar karatu to kada wani lokacin ya tafi haka babu wani abu to sai ce dan kawai rike littafin yana karanta masa yana daga murya yana ji a cikin mallaki in ya fito kuma sai ya karba ci gaba da karatu da haka ya rubuta maka wannan muntakal akhbar din to haka malami suke suna amfani da lokacinsu shi yasa as-sakhawi cikin al-jawahir wa durar yake cewa ibnu hajar sun sha ganin sa idan yana feke alkalami zai yi rubutu sai suka bakinsa yana motsi wannan fake alƙalamin da yake ya tsaye da shi game ga yin rubutu to don kada ya asarar wannan lokacin kawai sai yana yin karatu kuma yana ta biya abin da yake cikin ƙirjinsa na ilimi suka ce kuma yakan ce da su shin yanzu za a iya samun mutum haka kawai shi yana zaune kana zai bai abin nufi shi ba rubutu ba eh, ba karatu ba ba sauraron ilimi ba haka kawai wai akwai wannan mutum shi mamaki yake saboda me saboda kiman lokaci to lokaci yana da muhimmanci ya kamata mu zanto masu kula da lokacin domin uh, tozarta lokaci ya mafi muni sama da tozarta dukiya kamar yadda a uh, doktor yusuf al-qardawi ke faɗa cikin littafinsa al-waqtu fi hayatul muslim ya ce masu tozarta lokaci sun fi zama mubazzarai sama da masu tozarta dukiya li'annan waƙata la yu'awwat wal malu yu'awwat ina ya ce domin lokaci ai ba a ba a ba a ba a mai da madadinsa ba a dawa da shi akwai wanda zai ba kyautar lokaci akwai wanda zai ba ka aran lokaci ko ka ci gadon lokaci ko ka tsinci lokaci zai yi in ya tafi ya tafi amma kuɗi ba in ma ka kashe ka bindigar da su wani zai iya baka za ka iya tsinta za ka iya cin bashi za a iya mutuwa a bar maka gado ka gada amma ban da lokaci da haka mu zanto masu kimanta lokutan saboda limfanshinmu da yake tafiya ba shi kenan ba zai dawo ba ya riga ya tafi in ya tafi ta hanyar alkhairi to ka ci riba kuma ya tafi ta hanyar zaman dumama banci harakar gais to kaga akwai matsala kwarai da gaske Allah kiyaye wallahu a'lam to masha Allah muna yi wa junanmu fatan alkhairi gaba daya mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya sa mu yi lafiya kuma Allah ya kashe mu da imani subhanakallahumma bihamdika نصرت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين